Ministan Tsaro ya nemi abin da sojoji ke buƙata don kawo ƙarshen rashin tsaro a Najeriya. Dakarun Isra'ila sun harbe wani ɗan fafutuka a lokacin wani samame. Gwamnatin Zamfara ta ce za a riƙa kai yara makaranta kyauta. gobara ta kashe akalla mutane sha takwas a kasan girka za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na tiktok instagram twitter facebook da youtube da ma babban shafin muna intanet wato www.fara'amediaservice.blogspot.com domin ganin dukkanin labaran da muke yada muku a kowane lokaci kanun labaran kenan Yanzu kuma sai ku gyara zama domin kallo da kuma sauraron cikakkun labaran tare da ni Aisha mustafa. Sabon ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar da takwaransa Dr. Bello Matawalle sun fara aiki a hedkwatan ma'aikatan tsaro ta tarayya a ranar Talata. A jawabinsa bayan karɓar ragamar aiki daga Dr. Ibrahim Kano, babban sakataren ma'aikatan ya ce zai sake duba rahotannin da aka gabatar a baya dangane da halin da tsaro yake ciki a ƙasar. ya ce zai yi haka ne da zimmar ganin an dakile matsalar tsaro da kawo zaman lafiya a faɗin ƙasar ministan ya ce ba za su ci amanar da shugaba bola tinubu ya danka musu ba don haka ya buƙaci hafsoshin tsaron ƙasar su gabatar masa da abubuwan da suke bukata da za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a najeriya Madaru ya tabbatar da cewa jagorancin su zai kawo gagarumin canji a bangaren tsaron Najeriya inda ya ce ba zai yi wasa da mukamin nasa ba. Shi ma a jawabinsa ƙaramin ministan tsaron Bello Mutawalle ya ce dakarun Najeriya sun nuna ƙwazo da jajircewa ta musamman a tsawon lokaci. dakarun isra'ila sun harbe wani dan pakistan mai shekaru 17 a wani jerin samame da suka kai cikin dare a gabar yamma da kogin joda mazauna yankin sun ce an kashe abu kaji ne a ƙauyen zababde kusa da birnin janin bayan da sojoji suka shiga tare da fara sa'insa da mazauna birnin sojoji ba su ce ufan ba kan mutuwar mai fafutukar amma sun ce amma sun ce falasɗinawa sun harba abubuwan fashewa shaidu sun ce dakarun sun harbe matashin ne kusa da wani gida da suka yi wa ƙawanya Ƙungiyar mayaka ta Falasɗinawa mai suna Islamic Jihad ta yi ikirarin cewa Abu kaji ya kasance mayaƙinta a ɓangaren kai ɗaukin gaggawa. samaman da sojoji suka kai a wurare akalla ashirin a fadin yamma da kogin joda na zuwa ne bayan kashe isra'ilawa guda uku da wasu da wasu mabambanta hare-hare da ake zargin 'yan bindiga a Pakistan da kaiwa a wannan makon. Gwamnatin jihar Zamfara ta ce daga yanzu kyauta za a rika kai yara makaranta. Gwamna Dauda Lawan Dare ne ya bayyana hakan a wani taron kwamitin zartarwa a jihar da ya jagoranta a gidan gwamnati. Gwamnan ya ce ɗaliban makaranta musamman ma na firamare za su mori zuwa makaranta kyauta ƙarƙashin tsarin rage ma mutane raɗaɗin da suke ciki. haka nan ma gwamnatin jihar ta ce za a raba wa iyalai marasa galihu dubu biyu da kayayyakin abinci wanda yana karkashin tsarin rage musu raɗaɗin cire tallafin man fetur gwamnatin jihar ta zamfara ta kuma ce za ta samar da motocin bus guda hamsin domin rage wa ɗalibai wahalhalun da suke fuskanta a ɓangaren sufuri a faɗin jihar An gano gawarwaki takwas a wani kasungumin daji bayan barkewar wuta a arewacin Girka a cikin kwanaki hudu da suka gabata, a cewar mahukunta mahukunta kashe gobaran kasar rahotannin da aka samu da farko sun nuna cewa waɗanda suka mutu za su iya kasancewa 'yan cirani zuwa yanzu wata tawagar bincike ta nufi dajin da di'a don gano musabbabin gobarar wutar ta kona yawancin wurare a nardin ibros da ke arewacin ƙasar ta girka wanda yake kusa da iyaka da turkiya Lamarin ya kai ga kwashe mutane daga wani asibiti da ke birnin Alexandropolis. Cikin waɗanda aka kwashe daga asibitin akwai jarirai sabbin haihuwa da kuma marasa lafiya da suke buƙatan agajin gaggawa inda aka tafi da su cikin kwale-kwale zuwa tudun tsira. tun da farko an bayyana gano gawan wani da ake zargin dan cirani ne a wani ƙauye kusa da teku inda aka kuma aika saƙon gaggawa ga mutane na ganin sun bar wuraren masu haɗari duka-duka labaran kenan a madadin editan da ya tace labaran ashirin lawar na goma ruwan ɓaure da kuma jami'in da ya tace labaran ta hanyar na'ura mai kwakwalwa nura muhammad da ma daukacin ma'aikatan tashar far'a tv aisha mustapha ke cewa mu kasance lafiya